شاء الله za نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا يضل عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura suratu muhammad a makiya ita ma tana daga cikin surorin maka an ambace ta da suna suratu muhammad wata kuma tana ce mata suratul qital suratul qital saboda an ambaci Mikal a cikinta, sannan an ambaci Muhammad a cikinta. Muhammad kuma yana nufin sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Shi ta ake so mata suratu Muhammad. An samu wasu daga cikin surori kamar suratu Nuh, suratu Ibrahim, suratu Luqman an ambace ta da sauran dai sunaye. to shi ma yana daga sharaf da ɗaukaka da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu na ambatan wannan sura Allah ya ambaci sunan Muhammad a cikin Alƙur'ani ma kana Muhammadu aba ahadu min rijalikum da wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul da kuma wannan guri ala Muhammadu da kuma muhammadun rasulullah wanda sunansa ya fito karara cikin alkur'ani gurare ya kudu Kula madaukakin sarki ya ƙara tsira da aminci ga shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله suka مستكافرته wa an sabilillah suke tsare mutane suna kange mutane ga barin fahimtar addinin Allah a balla Allah zai ɓatar da ayyukan ayyukansu الذين kalmar kafirai. كافرين nufin duk wanda ba musulmi ba. kowane irin addini yake yi Allah ya kira shi da wannan suna kuma kalma ce ta larabci wadda ma'anarta cewa Allah cewa addinin Allah cewa addinin musulunci duk ɗaya ne da ka ce wanda ba musulmi ba da ka ce kafiri duk ma'anarsu ɗaya a ƙarƙashin harshen alkur'ani ka wanda ba musulmi ba da kuma kafirai duk suna ne tare da cewa kamar kiristoci da makamantansu ba su fahimci ma'anar kalmar ba da kuma yadda ba haushe yake sarrafa ta ba inda haushe yake kafiri yana nufin wanda ba musulmi ba kuma haka qur'ani ke nufi hidda suna cewa ko ba kafirai ba ne wannan itirabi ne ga alqur'ani itirabi ne da harshen alqur'ani sannan da ake samun wasu tsatattun mutane da sunan da a ta ilimi wannan karyata ƙar'ani ne su ce wai ba a ce musu kafirai ana kamar suna karyata Allah ne kiristoci ba kafirai ba ne wai don a zauna lafiya wai don su ji daɗi wai ɗan daɗi arna kuma ba za su taɓa sanka ba ba za su taɓa sanka ba sunan da Allah ya ba su ne ba kai saka canja ba sau da aka baki wani ya bace Allah ne kira su kafirai in ya yi wal kafirun idan mutum yana sa ko ba kafirai bane to sai ya tuntubi imaninsa daga cikin da islam abubuwan da suke warware musulunci shakku game da kafircin kafirai ko ka riga ganin ma ba kafirai bane malamai suka ce haka ma nuna min da islam A san Allah iya zance ba ba ka fi shi iya san zaman lafiya ba ba ka fi shi iya san duk wani diflomasiyya na zamantakewa ba sannan shi kuma bahaushe sun amfani da kalmar arni yana nufin kafin wato zarta ya bata a gurinsa sunan ne a gurinsa a hausa shi amma in akwai wani suna da za a ba shi a yarensa sai a ba shi wanda zai daina faɗin haka na fata an gane ana samun wasu daga cikin da sunan malamai ko malanta ko da'awa wai su don arna su ji daɗi ko don su ci ana zaman lafiya wai a daina ce musu kafirai wai ba kafirai ba ne to musulmai ne suna abin tambaya in dai ba kafirai ba ne musulmai ne saboda ka ku daina yaudarar mutane su daina yaudarar kanku an gware-gware a ce harshen yan jarida da yan jarida ne ba sa sa kafirai sai da sai waɗanda ba musulmi ba idan ma wani program suke yi da kai kace da kafirai da musulmi ta ce a ah, waɗanda ba musulmai ba sai da a gyara mai hausa ne sai sai dai kace waɗanda ba musulmai ba to shi kenan waɗanda ba musulmai ba sai a zauna lafiya <laughs> Allah ya sauke Allah ne ya samu zamani malam mutane wai addinin nasu ma tsoron su tsore suke bi kuma kafiran duniya ba ta nuna tsoro ko ina suna firawu da addinin su suna firawu da komai nan da kai ne kake ci me a ciki ko da ka sunan kashi kashi duk da aka ana tunga musu sunan da sabo da tsoho sunan sa ne kada ta wallahi mutum zai je wa zai wa Allah ban san ya za a fassara suratul ban san da wani mai tafsiri ya zai fassara ta ne ya ayyuhal za a fassara ta a ce ya ku wanda ba musulmai ba haka Allah ya faɗa kun ya ayyuhal shi ne Allah ke nufi da kalmar kafirai ke nufi allazina kafaru waɗanda suka kafirta Allah ubangiji mun tuba Allah ka yafe mana ba ma yi wa Qur'ani gyara ko musulunci gyara duk abin da annabi ya kira su ko Allah ya kira su haka za ka kira sun san ji haushi su musulunta su ne kawai addinin Allah guda ɗaya ne inna dina inda lahi islam ba wani addini a gurin Allah wallahi sai na musulunci kuma mutum yana ganin duk ɗaya ne ko raba ƙasa ya gani ko ba haka bane wannan satin ya je coci wani satin ya je masallaci a ce duk ɗaya ne da gani inda a dace dan wani ya taɓa cewa fa wajen lalumi ne a duhu muka ta a'a mu a haske muke lalumi babu wani duhu annabi muhammadu haske ne addinin mu haske ne qur'ani haske ne allah haske ne duk mun faɗa الله نور السماوات والأرض وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ubangiji ya ce wa saddu an sabilillah da suka duba hatta irin ɗan midiya waɗanda suke ƙoƙarin yin adalci cikin waɗanda ba musulman ba kiristoci rika yin adalci wajen maganganu shine ɗan ɗan gyara cewa ku dole cewa ana kashe kiristoci a Najeriya, ana kashe 'yan Najeriya. Ba wanda ba a kashewa. Wallahi irin waɗannan ma kiristocin na zaɓi su kashe. A ce kwangila suka ɗauko, a ce biyan su ake yi, a ce za a ce za. in mace ce a ce kuɗi ake ba ta, wani ne musulmi alƙawari zai aure ta, abubuwa dai kawai me yasa saboda sanin adalci cikin magana kuma Allah yake la yarquduna fikum illan wala zimma duk adalcin da za su muku ba sa gani da ka kome za ka faɗa wallahi ba kai saka canja musu tunani ba kai saka canja musu tunani ba kuma milla wahida ce annabi ya kira inda kafirai suke manufar su ɗaya aƙidar su ɗaya ra'ayin su ɗaya kuma ba za su taɓa ƙaunar ka na musulmi ba ko na kusa da kai kuma na su sai da a samu sauƙi da ta jidanna a shaddan nasu a dawatan lillazina amanu al-yahuda wallazina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu إنا نسارى ذلك بأن منهم مستيسين ورهبانا وأنهم لا يستفيرون أما بك هكذا فالله يتجيك تبع عيشنك ذو لا لا تعيشنك ذو تفي يبع عيشنك ذو ورد بشرنك معنا ألا أعمالهم أني كافرتي أنا هنا متعنيك هنا الدين aballa a'malahu Allah zai warga da aikin su wallazina amanu wadanda ka kusa yi imani wa amilu salihat suka hada da aiki na gari kamar da shar'i ne duk inda ka ji imani za ka ji aiki na gari wa amanu bima nuzila ala muhammadin wanda suka yi imani da abin da ake sassaukarwa ga muhammad alaihi salatu wassalam wato ake sassaukarwa cikin ganin sa na annabta abinda ake sassaukar musu shine qur'ani wahayi da sunnar shi da abinda Allah yake so ya ga mutane sannan malamai suka ce duk inda ka bi sunan nan Muhammad Muhammad Allah da ya ambata a gurare hudu ya zo ne da sigan labari da kiran ka zai yi ba zai ce ya Muhammad ba sai da ya karshe mishi ya yi rasul يا أيها النبي يا كيوانا النبي يا من منذر أما الله بيتبتوا يا محمد يكلا سبسونا فهكا أما تنينا كريم بدي يا أيها النبي أنت يا إيسى بن مريم يا يحيى يا زكريا يا إبراهيم يا نوح دي يا كلا سبسونا أنت أمام جالا لكلا سبسونا يا محمد يا يا يا ايها الرسول يا ايها النبي يا تولى النبي يا تولى منظور على ليس مسا مجرم idan har Allah mahalicci wanda ya halicce shi yana saka ya sunan shi idan zai kira shi a shawarar al'ummarsa ɗalibansa jama'arsa mabiyansa mu ya fi tantanta mu saka ya sunan shi ko ba ta bane la ta ja'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'da kar ku mai da kiran annaba tsakaninku kamar da kuke kiran ɗan uwan ku da sashi a lalle ku ya rasulullah da sunan makaminsa da sunan aikinsa da sunan abin da ya kawo duniya ya rasulullah ya Allah ya Allah Aka ta haɓe suke kiran idan ka ji kiran ya muhammadu sunaye ne daga mutanen ƙauye wanda ba san karatu ba ba san ladabi ba ba su gama zama tare da sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun koyi ladabi ba hakan kai da kai daga gare su akan yi afuwa daga gare su saboda wancan da suke tare da ita ina fata mun gani sai su ɗauka annabi kamar kowa ne da za a kira shi kawai iskonin mutum a a tsaula da bibali wani ya ce masu imani kuma suka yi aiki mai kyau suka kuma imani ko suka ƙara imani da abin da ake sassafar wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alhaqu min rabbihim suka yi da ne gaskiya daga ubangijin su Allah yake kafara a sayi'atihim ubangiji yana share yana kankare miyagun ayyukan su da suka yi na kurakurai wa aslaha balahu ubangiji yana gyara halayen yana gyara tunaninsu yana gyara dukkanin ɗabi'unsu baki daya ubangiji Allah ka gyara mu ka gyara halayen mu na'am ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم نعم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم نعم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق نعم. فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها نعم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم نعم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم وجد ذلك بأن الذين كفروا abin da ya yasa ubangiji ka wa ala yake zalika saboda haka kowane tananka da ji bayani a baya Allah ya raba mutane gida biyu akwai musulmai akwai waɗanda ba musulmai ba kuma ya ce waɗanda suke musulman zai kankare da sai gyara halayensu saboda bi annan na kafaru taba ulbafina. waɗanda suka kafarta kariya suke bi ittaba ulbatila suna bin shirme ne suna bin ƙarya ne ba a kan addinin gaskiya suke ba da nassan alƙur'ani wa annan ladina amanu sun ko waɗanda suka imani ittada alhaq min rabbihim dan da gaskiya ne daga ubangiji da ka gaskiya guda ɗaya ce alhaq wahidan la yata'addad gaskiya ɗaya ce za ta zama biyu ta a ce kowa kan gaskiya yake kadhalika yadribu Allahu lin-nasi misalahu yadda ta ji haka Allah yake gudawa mutane misalansu da mutanen kirki da mutanen banza haka kuma ɗabi'a ce ta alƙur'ani duk inda ya magana ɗan wuta zai magana ɗan aljanna duk inda ya magana ɗan aljanna zai magana ɗan wuta duk inda ya magana mutanen kirki ya magana mutanen banza haka Allah ke buga misali da mutane don su gane matsayinsu da misali a yi zana kusa min da zina kafin idan kun haɗu da waɗanda ba musulmi ba a filin farfajiyar yaƙi Allah ya haɗa ku yaƙi da su fadar barrafa fadar barrafa maddari yakan zo amanar fi'ili amr daga cikin sigoginsa ana maddari ne amma yana ba da umarni ne yana ba da umarni asalin wannan aya ya Allah ya ce fa darbar riqaq ana nufin ai fadribu a anaqahu kar ka daga musu kafa kar ka daga musu kafa inda yake kika da yake kika zo fa darbar riqaq to abu yayin ku bi ma'ana Allah ya ce a kashe su me yasa kafiran yaƙi ne kuffaru harbin ne da ka har kullum abin da ake so a tantance akwai kafiran amana zulmiyan waɗanda suke yakin ku Allah yake ku yaƙa wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin wa qatiluhum حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan fita daga Madina da je ya yaki waɗanda suka yace shi. ya bar kafiran da suke cikin gidan suna zaman gaskiya suna zaman amana da shi suna zaman zamantakewar mu'amala ba su cuce shi ba ba su karda masa kafa wato ba su karya masa alkawari ba annabi ba ya yaƙar ba su karya masa alkawari ba amma waɗanda suka yaƙi shi suke kashe musulmai suke neman sa da jafa'i suke so su tsallako ma su zo madina su cike shi ko annabi yake zuwa yaƙa kuma ya dawo kuma ya tarar da yahudawa da kiristoci idan zai je ma akwai garuruwan kafare da yake wucewa da amma ba ya taɓa sannan ma yakan yi wasiya ga kwamandodinsa idan kun haɗu da waɗanda ba su yaƙe ku ba ba ruwanku da su in kun ga kiristoci a coci suna ibada kun shagaltu da abin bautar ku abin da ya shafe ku da za ku je ne ku yaƙi waɗanda su yaƙe sannan kafin annabi ya fara yaƙi sai da aka yi shekara goma sha uku a maka ana kashe su ana wulaƙanta su ana kore su tunan hijirar Allah bai taɓa ta su ramar har sai da aka zo Madina da aka zo Madina ma sai da aka kama biyu wata ana hana su hijirar wasu ba su tafi tafiya a ban ƙasa ba in ya tura yan aiki a kashe su Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zalimu fa inna Allah ala nasrihim laqadir daga nan Allah ya ba su izini su rama ya daukan san duk wanda ya taba su taba shi haka duk wanda yake kallon addinin musulunci addini ne na a rufta mutane a kashe su ba sababi to ƙarya yake ka je indiya a ƙasashen indiya ruwansu, a ga da ake kashe musulmi ba ji ba gani ba taba kowa ba ana hana su sallah maza da mata ba su ta su yawo a titi ba ana dukansu ana janye musu hijabi don me za su addinin musulunci suna cikin rauni ba yadda za su yi ba su da ƙarfin ma da za su rana. ashe da musulmi ne dan ta'adda ba sanan waye su gaban yan ta'adda duniya yanzu karam ne kowa shi bane ya kake koran fada ka fada da karfi shi ne shugaban yan ta'addan duniya duk yara da kanana da suke kashewa da ba ma ba mu biya ne da yan ta'adda ne. a haɗa kai a kashe musulmi da mata da yara a hana ka abinci duk da shi ta'addanci ba wannan bayan ta'adda ba ne su da damu a dole neman a gabansu ba ba ma su ristafin mani a gabansu su dukiyar al'umma sai a gabansu su zo ƙasa su kwashe dukiya innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alu aikin su kawai su zo ƙasa su kaskantar da shugabannin ƙasashe su wulakanta su su rarraba kawukan su su kwaci arzikin su su gudu Allah yake maka zalika ya fa'alu haka suke bai za samu shi ne babban buru to a nan Allah na magana kafirai mayakan da suka yaƙi musulmi Allah yake kar a yi saurin karɓar fansa kar a yi saurin tunanin kama bayi wannan aya tana da alaƙa da wata aya da take cikin suratul anfal ma kana lin nabiyyi an yakuna lahu hasra hatta yuskhina fil ardh يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة عند النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بدر يأتي بدر الغزوات الفاصلة هنا لغتكي هذه رأس الغزة an kashe kafirai mutum saba'in an kamo ribatattun yaƙi mutum saba'in annabi ya karɓi fansan bisa shawarar wasu daga cikin sahabbai na umar bai gamsu da wannan shawarar ba amma tun da annabi ya karkata zuwa ga waccan shawara ta su abubakar tun da shi ruwan sanyi ne sai a karbi fansa a tsare wannan karɓar fansar da suka yi suka kyale su wanda ta ala bai goyi bayan wannan fatawar ba Allah ya ce ba haka ya so ba ba ya so a lugurbi ta fi ne inji ubangiji a yi ƙasa-ƙasa da su haka Allah ya ce a yi. ya ce ba daɗe ba ne ga wani annabi da nufin ƙur'ani an ya kuna lahu asra ya fara kamar ribatattun yaƙi yana ajiyewa حتى يسخن في الأرض حتى يسخن ما معنى الإسخان شين وانا آية حتى إذا أسخنتموهم حتى يسخن في الأرض وتسي سنجم الزمسوا وانا من كافرين شيئا أنت قرفين كتبنا الله يسي ملا لبي جميسة تفتر أنفقر فنكم شيني الإسخان في الأرض حتى يسخن في الأرض فيتجدد جنوسه إن ثبت الكوع أن تطرفه sannan in ne sannan ne ma in ma zai kama rubatattun yakin sannan sai ya kama a lokacin ne za su yi saranda za su yi giving out za su tabbatar cewa suna neman aikin sai a can ubangiji yake cewa don me za ku tsaya ma tunanin wani abin duniya tukuna cewa a bada fansa ku dole ma wannan tunanin sai dai dole ara da duniya wallahu da jira akhirah har ubangiji ya yi isabi ce ba don dai alƙawarin Allah na magana da ya riga yi a wannan wuri Allah da abin da kuka karɓa na kuɗi da azaba ta shafe ku lamastakum lamastakum fi ma a fihi azabun da ta magana ce ƙarfi Allah ya yarda da su sannan kuma a wannan gurin ya ce sai da lafitumul ladina kafaru in kuka haɗu da su kafiran fa darbar riqab Allah yake karku daga musu kafa ku ta gudun yayin hatta idza askantumuhum sai kun yi lugu lugu luwai luwai kasa kasa da su askantumuhum anan ne to fashidul wasaq a nan ne to za ku kyautata kama su kuna samun ribatattun yaƙi ɗin idan kun kama ribatattun yaƙi ɗin an kama wasu suna hannu to a lokacin ne fa in ma mannan ba'adu fa in ma fi da an hatta ta da alharbu a jaraha sai a yi ɗayan uku sai dai ku yafe musu don ganin dama kai yi musu mannu ku je mun yafe muku ku tafi ko kuma ku karbi fansan inji ubangiji ku ce ku zo ku fanshi kanku ko kuma a mai da su bayi ko kuma ma a kashe su shine abu na ne in ma manna in wa imma fida'an wa imma al-istirrafu yani an yi yasarrufuhum wa imma an yuqattalu shine abubuwa guda hudu amma al-manna sa musu manna afuwa bayyan ku je mun yafe musu ko kuma ce duk wanda yake da dan uwa a hannu ya zo ya fanshe shi da kuɗi ko kuma ce an da su bayi ko kuma a kashe su duk Allah ya ba su wannan dama me yasa Allah ya yi so ya nuna izza cewa musulmi yanzu sun samu izza sun samu ɗaukaka ba kan wallata ba ne bai kamata ya ta zuwa sai ana kashe su ana wulakanta su ana yadda aka dama da su ba idan ubangiji ya ba da wannan damar ba za su taba samun izza ba ba za su taba samun ɗaukaka ba ba za a taba jin su ba kamar yadda a yau ne ya kaskantar da musulmi ne me ya wulakanta su me ya wulakanta duk laraba wannan da kake gani shi turamu ya ce ɗaga sun yi wani ko kumbura yake ganin ya fi ƙarfinsu sai an zo har gabansa har sun sa suke yi a je ka ga imara su ɗin nan sarakunan waɗannan kadar da ina ne yadda ake masa fajanci ana karɓar sa yadda ta san wani sahabi ya shigo ƙasar a sa ɗan mata su ta da gashi a gabansa a masa irin irin karɓa wadda wallahi na bi ko sahabin annabi ya dawo za su masa irin wannan karɓar ba Allah ba za su ba kuma su kwashi maƙudan kuɗi tiriliyoyin kuɗi su je su kai masa kuma Allah ba za ta hana ya yaƙe su ba ba za ta hana ya kashe su ba bari ya gama da Iran ɗin ka gani kansu zai koma da ya sa saboda suna jin tsoronsa kamar yadda sama da tsoron da suke Allah ta baraka wa ta'ala kuma ya fahimci duniya suke su kuma musulmi yana samun kaskanci da wulakanci na yin duniya yayin da ya fice ta lahira ya ji ya ce shi mutuwar yake so a lokacin za a ji tsoron shi a lokacin farjininsa zai dawo haka Allah yana koya sahabban annabi su samu farjini ne su sami izza su sami ɗaukaka amma idan da za su so duniya su so rayuwa irin yadda wancan suke so su rayu wallahi ba za su taba ganin daidai ba shi ne Allah yake fa in ma mannan ba'adu fa in ma fida'an ko kuma a karbi fansan hatta ta tada alharbu audaraha har yaƙi ya je nauyinsa nauye-nauyensa ma'ana har a dakatar da yaƙi a larabci yaƙi ta matafi har yaƙi ta tsagaita har yaƙi hatta ta tada alharbu audaraha daga a larabci yaƙi matafi ana ba ta da nurin mutane shi san za su yakin duniya na ɗaya sai su alharbul alamiyatul ula alharbul alamiyatul saniya yakin duniya na biyu yakin duniya na farko hatta ta da'a alharbu auzaraha har yaki ya ajiye nauye-nauyensa wato har yaki ya dakata tukuna har yaki ya zo ƙarshe zalika Allah ya ce abin da ya sa wannan magana da ake gaya muku ku samu wa kanku yanci walau ya sha Allah walau ya Allah da Allah ya ga dama lan tasara minhu da ya mu taimake ku daga gare ku ba sai mun yaki ko kaza ba da malaiku zai turo su muku yaki da ya jefa muku bala'o'in da ba ku da su ba ku tsammani amma ba haka Allah ke nufi ba sai yake in takunu alamuna innahu يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون يد فكي جر به كما تجر به إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون إن كنا سامن كين رددي أرأيوان كما تجر تجرة كما تجر بدي ماذا da zarar sun suna da tsoro suna son ku kamar da ne zai faɗa cikin hadisin Salman shi ne babbar cutar addinin musulunci ko cutar musulmi da za su same san duniya da tsoron mutuwa karahiyatul mawt habbul khaya wa karahiyatul mawt sabo da sada tsoron mutuwa ba da ku tada tunanin wannan ne duniyar gurin zama ba ce Allah shi ne sirrin ɗaukaka su shi ne sirrin izzar su Shi ne sirrin mutunci sannan mun sai faɗa nake koyarwa da ta ga ana yi tsakanin boko haram da sojoji abin da ya hana sojoji cin nasara ce boko haram a ce su Allah suke nufi da wannan yakin ko da akan kuskure su kuma mutuwa suke nema ko da ka kuskure ke rayu ko da gane ba ko da kuskure ke rayu ko kuma mutuwa ba ta ba su tsoro to wanda mutuwa ba ta ba su tsoro ba za ka yi yaƙi da shi ba ba za ka yi yaƙi da shi ba lokacin ana kan matsalar boko haram din nan a garin nan a lokacin Allah ya fitowa za su suna ina sojojin suka yi ta yake nema ai ina sojojin suka yi sun yake nema ka ga sai da wai sai sun jira an zo har ba rikin ta an rarrake su ko a ne zuwa ba wannan ba musifa ba su da wasu ne zuwa ba sai sun jira sai an zo har ba rikin su kuma a zo ba rikin a rarrake su kuma a kashe na kashe kashewa a kwace makamai kuma a tafi a ga sai da na kudu yana ajiye kashi ka ta ga ta an samu matsala ubangiji Allah ka samu da shi shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa walakin yabluwa ba'dakum bi ba'd Allah ne yake so ya jarrabu sashen ku da sashi a zo a gwabza a yi tare jini bin jini sannan za a tantance mai karfi da mara karfi wallazi na kutilu fi sabilillah waɗanda aka kashe su kuma a hanyar Allah alayhi billa amalahum su Allah ba zai wulaƙanta aikin su ba ba zai ɗaukar da aikin su ba ba zai sarar da aikin su ba kamar yadda wa'in ya ce wa a dalla a'malahum su wa'in falayyin dilla a'malahum ba zai taɓa lalata aikinsu ba wani Allah bai taɓa sa musulmi ya bi tsoron mutuwa ba a ɗayan biyu na inna zafi a inna a shahada ko ka fi nasara ko ka yi shahada duk babu asara a ciki babu asara a ciki بنجد الذين قتلوا في سبيل الله فلا يدل أعمالهم ويهديهم ويصلح بالهم بنجد يجي ساتة يوسف يجار ابن ينسل يجار ابنئوس لهم الجنة أرفها لهم يكونش ضد سوء الجنة دير جاي يمسك بيان انت يمسك تعريف انت يمس تكتب بيان انت عرفها لهم ya sanar da su ita ya yi bayanin ta gare su kamar da nan gaba ma za ka zo ka ji bayanin ta masalul jannatin lati wa idal muttaqun duk wannan ta'arifi ne aka yi na'am يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا يا قوم إن تنصروا الله إن كنتم الله يا رب كما الله فهم يقولوا أن يتفرقوا مرتع الدين سنة الإسلام لا أيكتب an yi ta biyu ne duk abin da za mu iya yi da dukiyarmu, mu da domin mu da lokacin da don to Allah ne a gaban mu ma hanya ce ta samun nasara idan musulmi suka yayi gari dukiyarsu ba ta Allah ba ce lokacin su ba na Allah ba ne su ba na Allah ba ne makamin da suka samu ba Allah ciki ya bayar wa al'umma Allah ya taimake ta Allah ba zai taɓa taimakon irin wannan al'ummar Allah madaukakin sarki yana kawo gudunmuwa ne taimaki wanda ya taimake shi wala yan tsoron Allah man yan Allah ne taimako wanda ya taimake shi ne me yake taimakon Allah ka waɗannan abubuwa a tarzai da sun kama musulmi ya ka nuna musu su da Allah sai idan sun zo masallaci su da Allah sai sun zo umara su da Allah sai lokacin aikin haji a ofis sa don Allah shi ne fasle dini da daula ko fasle daula an a ofis don Allah a aikin gani ka karka kama magana Allah mai kudi ta je kace ayi kaza kawo dukiyar ka ga Allah ya tsaya da zai bayar ba da aikin Allah yake da ba kudin Allah bane ba na Allah ya tara ba kudin sa ba Allah bane amma zai kashe dukiyarsa akan duniya kan akan bikinsa akan harkokinsa akan neman mulkinsa ko ne wani za su kashe ko ne wani za su shiga ƙauyuka da faskokinsu da kamfen ɗinsu da motocinsu je su kashe don su kai siyasarsu don su ci zaɓe amma ga maguzawa can ga marasa addini can suna buƙatar asibiti suna buƙatar makaranta suna buƙatar rijiyoyi suna buƙatar ilimi ba za ka gama su kuɗin suna roshin akan wannan kaje ma ka ce ba kudin muke so ku bayar ba ku zo ku ga aikin ku yi da kanku ku turo wakilai su Allah ba za su yi ba amma su fito kara ka gani ko miliyan ne za su bayar za su bayar jam'iyya miliyan ɗari kaza za su sayi kan miliyan hamsin miliyan ashirin na takara za su sayi motoci za su sayi mashina za a biya 'yan jazaliya da 'yan wuri da 'yan kowai, duk za su sami matsani za su ci gaba da cutar mutane amma ba wai don su taimake wani talaka ko addini ko arewa ko kaza ba idan wani ne wala da za su fitar da kuɗin su ba irin wannan al'umma Allah zai taimake ta ta ina Allah zai taimake ta kuma ba taimake addini ba ba taimake al'umma su ba amma mu muna zuwa yau abin maguzawa na rantsu da Allah mun sha zuwa ka je ka ga mota mota da jif jif da kiristoci sun shigo su tuna yi sun shigo ƙarya mumin zo da kyar a akwai kura mumin zo da kyar a motar aro mumin zo da kyar mun ajiye mashinan a can wani guri an mana fito an tsallaka ruwan sun sun zo da manyan motocinsu da manyan fasocinsu kuma da kuɗi da kayan arziki da abubuwa da yawa sun je sun musu sunan sun kawo kun motara mun ce kayan da kuka sa a kawo da na mata da na yara a ji a ɗan rarraba musu sun sababbi ke ba su kai musu ke musu komai da suna jan hankalinsu da abin duniya akwai guraren da wasu yake shi abin da yake so kawai yana kai musulunta a a masa taki kwaya biyu sai an zuwa nemi kuɗin taki da kyal kwaya biyu a rasa a kuɗin ba za su bayar ba suna birni suna majina manyan yanayin gidan kiristoci na kan suna kafirtar da fulani da mutanen ƙauye hausawa ɗan uwanku zai zuru kiristoci akwai ƙauyen da aka taɓa zuwa a daɗewa aka tare da wani tsoho ya ba shekara ɗari bayan da karbi a ɗakinsa yake sardauna ne musulunta da tun da suka musulun da ba a sace zuwa an saurare ni ba ya ce mun yanzu mun karbi addinin kirista kaje ya ɗauko tarbiyya ce wannan sardauna ne ba bani wanda na musulunta nan sun kaga sun zo nan sun zo neman ƴaƴan mu ne da za su sha burkutu su nemi ƴaƴan mu su ne za ka ga mutanen ku sun shigo amma ba da sunan wa'azi sun zo mana bishara addinin musulunci ya kira wasu ‘yan matan kamar manya-manya wani ‘ya'yanta biyu wani ‘ya'yanta uku wani ‘ya'yanta kaza duk mutanen ku ne su zuwa daga birni ku shagar ku ku su yi lalata da su tsohon ne su yara ku je dai ku fara gyara kanku tukuna kafin ku zo ku samu ne wani addinin musulunci ya je buɗe shaguna ya buɗe nan wallahi nan magunguna ne nan kayan abinci ne nan ka zane nan ka zane yake duk kiristoci ne suka kama na mun karbi yesu mun karbi bishara wannan me za ka ce da shi wallahi abin da za ka ce da shi sai dai ka juya ka dawo akwai wanda kuma za su ce za mu musulunta amma muna so ko sarki ya zo ko mu ya zo ko wani babban malami ya zo sai ka je ka ce mushi ko bare ko ba sai a kan ya je wannan tsarin wallahi ko duk garin za su musulunta shi da zai je ba yanzu da sarkin kano zai je wani ƙauye a ce ya zo ne wallahi sai sun musulunta sun zama addini ke mutum kawai darajar sarki ya zo amma ba za su je ba an zo cikin gari ana ta rigimar masallatai a gina wancan masallaci a gina wancan masallaci a yi ta gina masallatai shi ne matsalar mu kawai yanzu ba a sallah ne ana sallah ba masallaci zan zuwa gaban yanzu a gina ma masallata ma ba a gina su sannan a kai addinin musulunci inda ya dace wallahi in ba mu taimaki Allah ba Allah ba zai taimake mu in san tsoron lafa yin sarkun hada shara in kun taimaki Allah shi ma shi ne zai taimake ku kuma wala yin tsoron Allah ba yin tsoro inna Allah la kawiyyun aziz Allah na taimaka wanda ya taimake shi ne idan ka je ka ga kungiyoyin wa'azin magudawa za ga duk talakawa ne almajirai ne irin duk ƙarfi suke shiga sai an yi karo karo wancan kawo wancan kawo wancan kawo a nemi taimako ba a fita wa'azi a nemi mota a zuba mai a nemi abin da za a ci sannan wai a tafi wa'azi a tafi da tsun mukarori a zaɓin kaya za a tafi da shi ko wanda za a ba su. Su za ka ce an shirya da'awa? an shirya taimakon addini a wannan nan fa a Kano fa kenan ga ga ga ga ga guza wannan a Sumaila a ga yankin Garko a ina ne kusa da ku maguzawa ne wasu sun karbi kiristanci kuna nan kuna aiki ana sanar muku aiki sannan ba wannan kadai ba idan aka gama kiristanci da su ba ba su suke ba ana ɗebo ‘ya'yansu a ɗebo samarinsu a kasu birnin su yi karatu daga nan har jerusalem wallahi za a iya kai mutum ya yi karatu duk wannan fansofin da kake gani kana ganin su wasu hausa wasu fulani za su losa aka yi aka ɗauna da su yi karatu za su gudu da mutum. can fa idan ma an musulunta sai da mu zuba musu ido za ka iya ɗaukar nauyin malami ya je zaman wata ɗaya karantar da su ba abin da za ka iya yi sannan idan ka je ka ga makaranta ta boko da yara da safi sun sa uniform suna zuwa makaranta to duk kiristoci na rantse ma da Allah kiristoci ‘ya'yan musulman da suka musulunta ba sa zuwa makarantar da ba su iya yi ba su ne suke fita su kuma su yi kyawanta ga ne a gari kuma yan kiristoci an gina musu makaranta in kuma ‘ya'yan musulmin za su je da aka musulunta da su a kiran za su koye su almasihu a gurin za su koyi addu'a ce a gurin za su zama kiristoci da aka ko a ƙauyen ce ta ga ‘ya'yan armen daban tsaftar su daban uniform ɗin su daban a cewa yanin kiristoci makarantar boko za su da safe amma balle ‘ya'yan musulman ba wanda zai je gina musu makaranta ba mu da masu kuɗin ne ba mu da masu mulki ba mu da masu hali a kudin su ba na Allah bane ba na taimakon addini bane in an dan samu mai kokari ne a cikin sa a cikin birni din zai gina kata fara masallaci na gani a fadan shi ma galiban na rigani ne in ka ce ba da rabin rabin kudin akwai can ayi wallahi ba zai yi ba rabin rabin kudin sai kashe ɗaya cikin goma ya je ya yi a ƙauyen wallahi ba zai ba nan ai cikin birni ne wanda za a gani a faɗa wannan shine magana ta gaskiya ko da haka Allah madaukakin sarki da wahala Allah ya taimake mu ba dan ma addinin nasa bane wani abu ma ba zai yi ba in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaka Allah shine zai taimake ku ya tabbatar da dugadugan ku la yuthabbit aqdamakum ka sani wani addinin musulunci a maka ya sauka a madina ya sauka ya aka yi zo najeriya ya aka yi shiga duniya sahabban annabi ne tun a karnin farko tun zamanin sai na usman wallahi musulunci ya shigo najeriya bayan zuba ne kada manzala sallallahu alaihi wasallam bane da kanka ya kawo a sahabban nan ne suke ganin cewa haƙƙi ne akan su tashi isar da saƙon da annabi ya bar musu amana sahabban da suka mutu kamar yadda malamai suka ce a madina ba su wuce dubu ashirin dubu talatin ba wanda suka mutu a madina a maka da madina sauran sittin yaɗu ne a duniya don su je su isar da saƙon musulunci a haka suka mutu a haka suka rika kafa sababbin garuruwan musulunci irin su bahrain har addinin ya zo afirka ya zo misira ya zo libya ya zo tsairawa suka tsallako har najeriya karanta tarihul islam fi najeriya na ashaq adam ilori shirikin malam nasiru kabara yana auren yar gidan malam nasiru kabara shi ya wanda littafi wa shek usman bin saudi tarihin musulunci da zuwan ƙasarsa najeriya da tarihin shek usman na tafi a karnin farko wani ya riga ya ba zama ya tafi ya da addinin musulunci ya bar iyalansa wallahi sai dai aka labarin ya mutu wani kuma sai bayan shekara 20 shekara 40 zai dawo da zai tarar da ɗan da ya bari ɗan jariri ya girma ya zama ɗan shekara 40 ba wani abu ya da shi ba musulunci yana ganin ana musulunta ana musulunta ba zai iya dawowa ba ya za ka kwatanta wannan aya ka ɗora ta a cikin al'ummar mu ka ce tana jiran gudunmuwa a taɓa musulunci masu gudu magana ma sun kasa su fito su kare ma sun kasa su gaya wa duniya ma ana cutar sama ba sa iya yi ɗan midiya ne ba sa iya yi kowa sai dai fito ya shaɗanci ya rawa ya kaza ya kaza ya samu followers ta haka ba za su iya ba kara ce mara mai kishin musulunci kara ce masa mai san addini ana masa ustazu kar a ce masa musulmi dan dan dan gane ka ce ne kar a masa terrorist wannan fa duk ne Allah ubangiji ya samu shi. da ƙarshe Allah ya ce wallazi na kafaru wallazi na kafaru fata a wa adalla a'malahum na'am ذلك بأنه كره ما أنزل الله فأحبط أعماله والذين كفروا أن لا يتعود أن نسك كافر سفاتا سلهم سأسلهم حالتا دكوبرتا دغلاقنتا تتبت جليس من جديد لأن كلمة تائفة بين نفس الشفاء عيسى عبد الدينار عيسى عبد الدرهم عيسى عبد الخميسة عيسى عبد الخميلة وإذا شئت فلن تقص طوبى لعبد آخذ بإناء فرسه في سبيل الله إن كانت الساقة كانت الساقة وإن كانت الهراسة كانت الهراسة النبي أنطني بكلمة كائسة كائسة بمعنى يا سجاء سيالالك تعسا كل مجرم waɗanda suka kafirta fa ta'asal lahum ma'ana za uku ta tabbata gare su bala'i ya tabbata gare su hasara ta tabbata gare su wa adalla amalahum Allah zai warga da ayyukansu zai ƙasar da aikin zai rufe da aikin su gaba ɗaya zalika bi annahum ba wani abu ya janyo ba Allah yake saboda su karihu ma anzalalna sun su jini sun kyamace sun yi haifin ɗin abin da Allah ya saukar wa an habata amalahum sai ubangiji ta ala yake rusa ayyukan yake lalata ayyukan ubangiji Allah ka tsare mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mu salam